Ministan kuɗin ƙasa Dr. Ahmed Jidudu da ke jawabi a zauren Majalisar Dokokin Ƙasa a yayin zaman gabatar da kasafin 2023 ya sanar cewa matsalolin da suka samo asali daga gardamar damanar shekarar 2021 inda aka yi asarar kashi 40 daga cikin ɗari na amfanin da ya kamata a samu a wani lokacin da illolin annobar corona ke ci gaba da tasiri a harkokin yau da kullum faduwar tattalin arziki a nan cikin gida da wanda duniya ta tsinci kanta ciki sanadiyar yakin da rasha ta kaddamar a ukraine daga watan fabrairun 2022 inda farashin ababen masarufi ya cira sama kuma duk da cewa an samu lafawar tashe-tashen hankula a jihar difa da wani bangare na yankin gabar kogin kwara yanayin tsaro a kan iyakar kasashe uku ya taɓarɓare waɗannan abubuwa sun haddasa cikas wajen aiwatar da kasafin 2022 le recettes du budget général de l'État ont été recouvrées à un niveau de 1192,67 milliards. Ya ƙara da cewa a watanni shida na farkon wannan shekara biliyan 1,192 da 'yanka na sefa ne suka shiga aljihun ƙasa daga cikin biliyan 2,908 da aka yi hasashen za a tattara wato kashi 41 daga cikin 100 kenan. a yayin da a bangaren kudaden da ya kamata a kashe ba su fice ba kashi 36 daga cikin 100 na abin da aka kudurta. Tuni dai aka fara sharhi a game da karancin mizanin abubuwan da aka aiwatar a kasafin na shekarar da muke ciki. Dr. Abdullahi Soli masani ne akan sha'anin tattalin arziki. Shi kasafin kuɗi lissahi ne na duna. Tsinkaye ne ake harsashe ne ake yi. ai kun gani duk cikin kasafin kuɗin da ake yi kowane shekara a ce ana yin saboda a rage kahin talauci a rage raɗaɗin talauci ga talakawa amma talauci yana nan ba abin da ke sai karuwa ga talakawa kenan sai a yi taka tsantsan kasafin kuɗi abu ne wanda ke na misali ba abin da ke tabbatuwa ba. Biliyan 3,245 na sefa ne gwamnatin ta a niyyar kashewa a shekarar 2023 a cewar ministan lokacin da yake gabatar da wannan kasafi a gaban 'yan majalisa. a wannan karan galibin kudaden da ake bukata za a tattaro su ne daga nan cikin gida in ji shi sabanin yadda a baya ake baiwa kudaden rance da na tallafin kasashen waje fifiko. La mobilisation des ressources internes nécessaire pour élargir l'espace budgétaire. Jigo a kungiyar RNDD mai yaƙi da cin bashin kasashen waje Salisu Amadu ya yaba da sabuwar alƙiblar gwamnatin ta Nijar a sabon kasafin da aka gabatarwa majalisar dokokin ƙasa. sai dai yana mai yiwa hukumomi hannunka mai sanda. Ba mu taɓa cewa ba ka abi haraji muka ce a yi haraji daidai ruwa daidai tsaki. In an hamso haraji a wa talaka a mishi aiki cikin kasa ya gani da arewa rayuwar shi. Asusun lamani na FME ko kuma IMF da Bankin Duniya sun ayyana Nijar a sahun kasashen da za su samu ci gaban tattalin arziki a shekarar 2023 lamarin da ake dangantawa da shirin da kasar ta sa gaba don fitar da man fetur dinta zuwa kasashen duniya ta hanyar bututun man da ake shimfiɗawa a yanzu haka daga matatar da magaram zuwa tashar jirgin ruwan seme jamhuriyar Benin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.